Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Amurka da Birtaniya da wasu manyan kasashen duniya sun cimma wata gagarumin yarjejeniya a jiya Asabar na karban haraji mai tsoka a kan manyan kamfanoni a duniya kamar Google da Facebook da Apple da kuma Amazon. wannan mataki zai kai ga tara biliyoyin dala da zai taimaka wa gwamnatoci su tunkari matsaloli da suka biyo bayan annobar covid-19 inda kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya suka amince da karbar akalla kashi goma sha biyar cikin dari a matsayin mafi karancin harajin manyan kamfanonin duniya kamfanonin za su biya haraji mai yawa ne a kasashe da suke ciniki ministocin kuɗi da kasashe bakwai sun cimma yarjejeniyar tarihi ta sauya tsarin harajin duniya da zai yi daidai da buƙatar duniya kan fasahar zamani in ji ministan kuɗi na birtaniya rishi sunak bayan ya jagoranci taron na wuni biyu a birnin london yau lahadi ce ranar bukin cika shekaru 77 da rundunar kawance suka isa nomandi na ƙasar faransa domin kubatar da turai da kuma kokarin sauya alkiblar yakin duniya na biyu Ranar shida ga watan Yuni shekarar 1944 ne aka yi jigilar mayaka mafi girma a tarihi da ya hada da rundunar ƙasa da na ruwa da kuma mayakan sama. Kusan sojoji 160 ne suka isa garin na nomandi. daga ƙasashe da dama ciki har da Amurka da Birtaniya da kuma Kanada. Wannan gagarumin bukin yakan tattaro dubban baki masu yawon bude ido zuwa nomandi. amma wannan ce shekara ta biyu da bukin ya huskanci koma baya saboda annobar coronavirus. virus. a jiya asabar gwamnati ta ce adadin mutane da suka mutu a cikin hari da 'yan bindiga suka kai mafi muni a burkina faso a cikin 'yan shekarun nan ya kai mutum 132 bayan da wasu mahara suka kai farmaki a arewa maso gabashin kasar mai fama da ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci 'yan bindigan sun kai harin ne a cikin dare a ranar juma'a suka kashe mutane a ƙauyen sulhan a cikin gundumar yaga da ke kan iyakar ƙasar da jamhuriyar niger sun kona gidaje a cewar sanarwar gwamnati gwamnati ta ayyana makokin ƙasa na kwanaki uku inda ta kuma kwatanta maharan da 'yan ta'adda ko da yake babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wasu mutanen ƙauyen su arba'in sun ji rauni in ji mai magana da yawon gwamnati usain tambura yana faɗa wa manema labarai hare-haren kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ke da alaka da alka'ida da kuma kungiyar is na yankin sahel a afirka ta yamma ya karu ainun tun farkon wannan shekara musamman a burkina faso da mali da kuma niger inda aka kona fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar rundunar tsaron biyammar sun yi aron gama da wasu mutanen kauye da ke rike da taya da gwafa da kuma kwali da baka yayin wani binciken makamai a yankin ayayyar wade kana kafafen yada labaran yankin sun ce an kashe mutane 20 sashen labaran talabijin kasar ya ce an kashe wasu 'yan ta'adda guda uku kana aka kama wasu biyu a ƙauyen hilaiswe yayin da rundunar tsaron suka je su kama wani mutum da ake zarge da shirya cin amanar ƙasa mai magana da yawun gwamnatin sojan bai amsa kira da reuters ta yi masa ba domin jin ta bakinsa game da tashin hankali a ƙauyen da ke cikin garin kuyampa na yankin ayayyar wadi reuters bata iya tabbatar adadin mutane da suka mutu a cikin wannan rikicin ba wata ganawar da aka yi a ranar juma'a tsakanin shugaban mulkin soja min auhilain da tawagar kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan a takaice ta haifar da fushi a wasu sassa na miyamar ajiye asabar babban jami'in diflomasiyyar pakistan ya fito karara ya faɗa a karon farko cewa ma'aikatarsa ta yanke alaka da mai bada shawara kan tsaron ƙasa a afghanistan ahmadullah muhib gani da mummunar kalamai da ya yi game da makwabciyarsu a kudu maso gabashi wanda zai iya gurgunta zaman lafiyar yankin sha mahmud quraish ya yi kalaman ne mako guda bayan da wata majiya mai tushe ta faɗa wa muryar amurka cewa islamabad ta aike wa kabul ba a hukumance ba cewa ba za ta ƙara yin wata ma'amala da muhibba muhibba ban jami'in tsaron ƙasa a kabul ya dade yana zargin pakistan musamman sojojinta da baiwa kungiyar taliban taimako a ƙasarsa zargin da ita islamabad ɗin ta musunta amma a watan da ya gabata muhib ya kwatanta ƙasar mai makwabtaka da kabul da gidan karuwai yayin wani jawabin bainar jama'a a kan iyakar pakistan ɗin da ke gabashin nangahar a ƙarshe gwamnatin najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na twitter bayan dandalin ya goge rubutun da shugaba muhammad buhari ya yi kuma ta kira shi da cin zarafi ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwar za ta fara aiki ba yayin da masu amfani da shafin za su iya shiga twitter da yammacin ranar juma'a kuma da yawa sun ce za su yi amfani da vpn kawai ne. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. Muna tare da babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mela Kolo Kyari, da mataimakin sakataren ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, da ɗan rajin kare haƙƙin ɗan Adam, Comrade Ibrahim Garba Wala, da kuma sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Yau, Za mu tashi ne a inda babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari yake bayani akan yawan iskar gas da Najeriya ke da ita da kuma yadda za a sarrafa ta. Ku biyo mu. Akwai ayyukan da aka yi shekara da shekaru wasu sun gagara wasu kuma suka ɗauki dogon lokaci kuma ba don komai ba domin ba mai da hankali a kansu ba. Sai mu ka dawo muka ce dole a dawo da mai da hankali kan wannan a dawo da gas na ya shigo cikin kasa kuma ba ka yi ka shigo da gas na cikin kasa sai kana da infrastructure kamar pipe pipe da ake jan wannan gas daga wuri ɗaya zuwa wasu wurare wayannan suna da karanci an ta faɗin su a jaridu da sauransu na shekara da shekaru amma ba a ɗauki practical action a aiwatar da shi ba Allah da ikon shi ya bamu mu dama muka shigo da wasu sare-sare da yasa aka tabbatar da wasu pipe nan da wanda aka fara kerawa da wanda ba a yi ba a kammala su so kaga idan aka yi za a samu daman kamfanonin masu yin tan lantarki za a samu gas kamfanonin masu yin su misali robobi da sauransu da masu yin taki da sauransu dukkan su nan suna nan kusa kusan jira suke yi a samun wani musu wannan gas to kuma mun san cewa gas na tafi arha misali ga motoci masu motoci kusan za a ce kusan rabin kuɗin da zaka sai fetur shi zaka biya wa gas so kuma ba ɗauki wannan tsarin ba tun shekara da shekaru amma misali masu yi a wuce a wace za su gane cewa kamar a india za ga duk kafin na da ake ganin gaba ɗaya su kusan 90% su da gas su suke aiki misali taxi taxi da sauransu da manya-manyan motoci amma su da ma ba da gas amma kuma gashi ya gagare mu muka ce to dole a dawo da wani tsarin da zai fito a mutanen motoci su fara amfani da shi na biyu a ci riban eh, saukin gas din tun da bai kai fetur din tsada ba da yake ana ta korafi kan karin kuɗin man fetur ko kwa tashin kuɗin man fetur da kuma gashi kana da dukiya hannunka baka amfani da shi saboda haka za a yi amfani guda biyu hukuma da gwamnati da mutane za su samu dukiya ta hanyar shigo da gas na amfani da shi da motoci kuma mutane masu motoci za su samu sauki domin a tabbata cewa motocin nan sun fara tafiya da gas ko kuwa gas da fetur duk a haɗe shi yasa muka ɗauko wannan sabon tsari muka ce me yasa gwamnati ba za ta ta fito ma ta daura wani tsarin da zai tabbatar cewa motocin na sun fara amfani da gaba shi yasa muka fara wannan program din kuma da idan Allah nan zuwa karshen shekara 2021 insha Allah muna estimating za mu samu kamar motoci miliyan ɗaya za su shiga wannan tsarin idan aka yi haka mafi yawan abin da zai faru shine mutane masu karamin karfi su ne wannan abin za su ci riba shine inda za ga masu keke nafi inda talaka za ta amfana kina yuko idan ka rage kuɗin gas din misali keke nafi da masu taxi taxi da sauransu idan aka samu aka da ka ga an musu sauki ba tallafi ba in an tallafi na man fetur ba suke da manyan motocin ba amma wannan gas din su zai yi amfani shi yasa muka ce muka daura muka ce dole ne mu fuskanci wannan dabaran a san yadda za a yi duk iya iyawan mu mu tabbatar cewa wannan gas ta shigo kasa kuma insha Allah muna cin riba muna ganin wannan abun za ta kasance za ta tabbata kuma sare-saren da muka dauko mun san za ta ga haka akwai arrangement yawa da muka yi na farko gas na sai ta shigo kasa kuma yanzu halin da muke ciki sanin kowa ne akwai aikin da muke kira obob gas project ko akwai aikin da muke domin a samu a kara fadin layin man gas da zai kawo na farko wanda zai ketare zuwa misali western nigeria mai ake cewa ta yamma kenan yawa nigeria ta yamma kuma idan aka haɗa wannan layin shi zai ba mu dama kuma mu sa gas ya tashi daga ajokuta har zuwa Kano insha Allah Allah tabbatar. To yin haka sai ya bada dama motocin da dai sauran factory factory kowa ya fara amfani da shi kuma ba za mu jira wannan ba. Eh, ana yin haka har yanzu har yau mun sa tsare-tsare da muna daukan gas na yanzu da motoci don a samu a sa da truck truck kenan a samu a yi wannan shirin ya tabbatar so da eh, ba ma sai an jira wannan pipeline din ta kammala ba. Kai bayanai da dama akan batun amfani da Najeriya za ta samu ko kuma al'umma za su samu idan aka fara amfani da gas wato ma'ana ya fi fetur sauki kenan to gashi ana kokarin daina yin amfani da fetur a koma gas wasu motoci ma da ake sa ran nan da 'yan shekaru kaɗan za su shigo wannan ƙasa su ne masu amfani da lantarki To gashi kuma kun samu mai a jihar Bauchi da jihar Gombe. Mm, wani amfani wannan man da kuka samu har aka ce ma kun fara kokarin hakowa zai. Kin sa akwai mummunan fahimtar da ake yi ana ga kamar nan zuwa shekara biyu uku hudu haka man fetur nan za a daina amfani da shi wannan ba za ta kasance ba abin da ake cewa shine nan zuwa shekara ishirin zuwa talatin kila amfani da gurbataccen man fetur da kuma gas din dukkan su za su sauke ya zama kusan za a daina amfani da shi wannan ba gaskiya ba ne. abin da ake cewa shi shine nan zuwa shekara talatin zuwa arba'in yawan amfani da man fetur din nan za ta sauwake ba za ta karu ba amma kuma ila yau har zuwa shekara talatin zuwa arba'in mai zuwa dole ne a ci gaba da amfani da ake samu daga man fetur domin har zuwa shekara arba'in lissafin kowa ne cewa har zuwa kashi saba'in cikin dari na amfani da ake yi na samu energy musamman da za a fassara shi ba zai fito daga bangaren man fetur saboda haka babu ranar da za a ce wannan abun za ta kawo kuma misali idan muka dawo ga mu nan Najeriya gida eh, mutane su ce to gashi an samu mai a ah, arewa ko kwa Gombe da Bauchi kuma gashi muna da dimbin gas muna da dimbin gurbataccen mai fata me zamu yi da shi tun gaban za ta canza wannan ba za ta canza ba na farko abin da za ta canza zuwa gaba shine ba mai iya fito da mai sai idan za ka ka fito da shi a kan cost ah, wanda yawan kudin sa sai in ka iya fito da shi ta hanyar da ba zai yi tsada ba misali yau muna fudda shi dala goma sha bakwai akwai inda ma muna fiye da talatin da biyar so duk mai yin talatin da biyar nan zuwa shekara biyar zuwa shida bai iya wannan sana'a ma'ana shi sai shi sa muka ɗauko wani sabon sallu muka ce nan zuwa kuma karshen shekara alif dubu biyu da ishirin da ɗaya dole mu dawo da yadda ake fito da man nan daga inda yake yanzu a dawo da shi zuwa dala goma idan baka yi haka ba baka iya so abinda zai fasance shi ne mu kamar yadda ake magana motoci masu aikin lantarkin nan sanin kowa ne wannan abu ne zai ɗauki lokaci musamman a halin da mu muke ciki as a developing country zai daɗe zai wuya kuma ya zama mana matsala yanzu mu ba mu hangi ranar da wannan za ta zama mana matsala ba ko da aka dauko motoci masu lantarki na lantarki suke shi sa kai mu kokarin mu gina wannan lantarkin nan zuwa shekara hudu biyar zuwa jidda har zuwa wannan lokacin zai yi wuya a samu wannan motocin su yi mana abu mu kuma me yasa ma ake wannan motocin abu biyu suke sawa na farko ana cewa a kula da muhalli amma na biyun shine a samu sauki to mu ga gas yana kusa da mu kusa ga fetur yana kusa da gwamnati me zai hana mu mai amfani da wannan eh, albarkacin da Allah ya ba mu mai saukiwa me yasa za mu ma da mu koma cikin motoci masu aiki da batir wannan ba za ta zama mana matsala ba kuma da da Allah duk take-taken da muke da kuma matakin da muke ɗauka shine wannan man fetur da muke da shi a kasan nan wanda ke kudancin kasan da wanda ma ka samu arewa nan su yi wa mutane mu amfani cikin gajeren lokaci domin a samu a ci gaba mutane su samu arziki su taiwanta cikin kasan mu kuma mutane su yi mana amfani kamun mu yi ma tunanin wannan kila wasu lokacin na cewa wannan mafarkin da ake cewa za a samu motoci masu beletri su kauda wannan motocin da muke da shi eh, yana yana da nesa yanzu yana da nesa ko kwarai da gaske babban darekta batun shimfiɗa bututun gas din nan tuni har an ce kun riga kun zuba kuɗi har kusan dalar amurka biliyan 21 ne ko 20 ko miliyan 21 zuwa yanzu a nan kusa-kusa ne za mu iya samun amfanin wannan gas din? Eh gas din a maganar da muke yanzu gas daga kudancin kasan ta kai har zuwa kuta. Eh, dama gas din tana nan illa iyaka hanyar da za a ɗauko shi ne daga kuta zuwa Kano ya gagara. Eh, shi muke yanzu hanyar da muke kera na tabbatar cewa wannan pipe din mun ja shi daga Jakuta zuwa Kano kuma kamar yadda na faɗa da farko akwai gas da hanyar da muke gyara yanzu ko kuwa muke kera wanda zai ba mu abinda muke kira shi OBOB 3 line shine daga cikin River State yake domin a samu a ketare a hana shi da wannan hanya Jakuta domin a kara yawan gas da take cikin wannan line kara wanda suke shigo arewa da kuma da muke zuwa su hanyar kamar su su Lagos da sauransu saboda haka wannan aikin eh, an fara ta muna da wa'adin watanni 24 julai muka fara ta eh, yadda muka sani a yau haka kuma ba manta ba satin ba da muka kai ziyara wurin mun tabbatar cewa aikin nan tun da aka fara ba taba dinawa ba kuma akwai abubuwa biyu da dama suke hana aiki irin wannan su gudana ko kana da dukiyar da zaka aiwatar da shi ko kuwa kana da ma'aikatan da za su yi maka wannan aiki ko kuwa dan kwangilan da zai maka aiki a halin da muke ci yanzu ba mu da wani shakku akan dan kwangilan da muka sa ya mana wannan aiki zai aiwatar da wannan aiki ko kuwa yan kwangilan da muka sa kuma muna tabbatar cewa muna da halin da zamu ya mu biya domin bashi da muke nema don wannan eh, tafiya mun same su saboda haka babu matsalan kuɗin da za a biya kuma babu matsalan eh, fargaba kan cewa kuɗin kwangilan zai kasa dama kusan kullum abubuwan da suke faruwa suke hana kenan kuɗin ruwa da ke kan bashin za a yi da su shekaru nawa ne za ku yi kafin ku biya bashin tana da me ake cewa moratorium sanda ba sau lokaci ba tana da ka'ida eh, na farko ka'ida na farkon shine ba za a fara biya ba sai bayan an gama wannan aikin shine sai bayan shekara biyu kenan kuma muna da shekara sha biyar mu biya wannan bashin kuma kada manta cewa da lokacin da muka shigo wannan hukuman a lokacin da aka bani nauyin gudanar da wannan ma'aikatan muka tuntubi yan kwangila muka ce yayi eh, mun san ci an ba kwangila amma kuma muna ganin eh, ana ya samu sauki tunda tafiya ta canza kuma sarin da aka ɗauko da su za su nemo mana bashin nan a aiwatar da wannan aikin da muka shigo muka ga ba za su iya ba muka fito da kanmu muka nemi wannan bashin da yan china da kanmu muka ce da ya kasance haka dole ne a rage kuɗin wannan kwangilan kuma allah ba mu iko da dama eh, muka rage wannan kuɗin daga abin da aka sani 2.8 billion muka dawo da shi 2.5 billion dala ban iya cewa ga adadin karshen abin da za a biya kullum dama ka kwaso irin wannan bashi da ka sa ruwa allah kiyaye Allah sauke amma kuma dai insha Allah akwai tsarin da za mu yi da musu wannan wannan kuɗin. Kafin mu miƙa wannan bututun magana ga waɗanda suka halarci wannan zaure zan so in tuntuɓi comrade nasiru kabir wanda shine mataimakin sakataren kungiyar kwadabo akan yadda ka fahimci bayanan da shi babban daraktan ma'aikatar man fetur ya yi akan harkan fetur me yasa a kullum ku kuke adawa da manufofinsu kusan duk bayanan da ya faɗa ina jin bayani ne wanda mun zauna da gwamnati kuma mu duk wato yana jin abubuwan da ya gaya muku kusan abin da aka gabatar mani amma mu a yaushe mu haɗaɗɗun ƙungiyoyin kwadago na najeriya abin da muke jawo hankalin gwamnati a yaushe ta gane shi ne duk abin da za su yi kafin a kai matsayi ko in ce matakin ɗaukan wato matsayi akwai abin da muke kira wato stakeholders wato abin da mutanen da abin ya shafa da su akwai abin da muke cewa public hearing yana da kyau duk irin wayannan abubuwan a jawo al'umma a fahimtar da su kaman misali maganan janye tallafin nan mun shigo kwanaki har mun yi ta rubuce-rubuce mun rubuta wa shi kansa shugaban kasa ministan wato kwadago da shauransu da su kansu wato hukuman wato NNPC cewa korafin kungiyar kwadago a koda yaushe shine maganan matatun man fetur din nan refineries din nan muna maganan koda yaushe yana da kyau a gyara su duk da sun mana bayanin cewa man da ake fito da su ko kuma ake amfani da su baya wadatar da ƙasa da shauransu amma mu mun san inda za a gyara su dole za a samu wato wato saukin wato wayannan man fetur ko kuma ce wayannan gaza da shauransu da ake amfani da su tunda muna Najeriya gwamnatocin da suka wuce da ita kanta gwamnatin ta shigo alkawarin da ta ma Najeriya za a kafa wayannan matatu za a kuma ƙara wasu akai to anan har yanzu mu muna mai ganin ba wani abu da akai akai ƙungiyoyin an kwadago mun sha korafi ba ga tsamsai mun tashi sai mu ji an ce an waye gari an yi kaza ba duk da dai shi wato group managing director nan ba wai dan ganin idonsa ba da ya shigo wannan hukuma ina jin kusan ya ba kungiyar kwadago daman har mu zauna an bude mana wasu takardu ko kuma wasu abubuwa da muka gani wanda kaga tun a baya da duk ba irin wayannan abubuwa kuma mun sha nuna gwamnati ba zai yiwu a ɗau matsaya ko a ɗau mataki sai har in mun bada abin da muke ce ultimatum mun fito kamar yanzu abin da ya faru ne kwanaki mun rubuta wasiƙa mun ce ga korafin mu mu wakilai ne na al'umma ita kanta NNPC nan muna da ma'aikata wanda kuma akwai kungiyoyi da suke karkashin ta kamar fengasun da sunufen da duk suna karkashin wannan uh, guri ne duk da mun zauna da su sun ba mu hasken wasu abubuwan da suka sani amma abin da muka nuna shi ne ita kungiyar kwadago a yaushe ba adawa take da gwamnati ba mu bayan adawa ba ne aikin aikinmu shine mu fahimtar da gwamnati cewa ga korafin da al'umma suke ciki ko ga abin da ke faruwa kan ma mu kai matsayin yajin aiki an rubuta wa gwamnati a cikin mu akwai waɗanda sun rubuta sun rubuta kafin ma ita kungiyar kwadago ta dauki matsaya mun ja hankalin gwamnati cewa talaka yana cikin wani hali wannan karin ma yanzu muka fito daga corona a tunaninmu bai ma kamata ya sha wannan lokaci ba wannan lokacin kan ayi duwan mataki mun faɗa bai ma kamata a yi wannan abu a wannan lokaci ba bisa duba raɗaɗin da mutane suka taso ko aka fito daga ciki Ta duk nan korafan mun yi gwamnati ba ta ɗauki wani mataki ba sai lokacin da ana sauran awowi mu shiga yajin aiki ni din nan ni na sanar da yajin aikin na gidan rediyo duk ba mu san ma me ake ciki ba sai da shugaban wato kungiyar nan ya kira taro muka zauna muka fahimci wani abu mun ma zauna da su kansu wanda abin da ya shafa a wannan lokacin maganan da nake muku magana ne na a minute za a shiga yajin aikin nan to da aka samu fahimta muka samu yarjejeniya na cewa akwai abin da ake magana na palliative abin nan kushani ne da shauransu din nan duk za a aiwatar muka janye yajin aikin nan har ya kai ga Najeriya 'yan Najeriya suna zargin wai an sayi mu wanda eh, alhamdulillah shi ga babban wato mai wake da mai kula da wannan harkan gurin ya yana gurin yana taron ne ga abin da ya kasance to irin wayannan a kaudar da irin wayannan zargi gwamnati tun da wuri ya kamata ta dinga bayani a dinga abin da ake cewa sensitization program ana wayar da kan al'umma mutane su fahimci menene mu ba ma goyon bayan dama tallafi a dinga ba wa eh, me yake da suna manyan mutane tun da duk wayannan kamfanonin da suke cin wayannan abubuwan babu talaka a ciki da waɗannan bayanai da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa comrade Nasiru Kabir ya yi za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin babban darakta na ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kolo Kyari da sauran manyan baƙinmu, comrade Ibrahim Garba Wala da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala da dukkan mahalarta zauren VOA da salomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu a kullum mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirin namu na rayuwar birni yana anguwar ta ne gurin kasuwar Farmers Market. A inda muke tare da wani malami ko zaka gabatar da kanka menene sunanka? Sunana Sa'ad Abdullahi. Kai mutumin wani gari ne? Mutumin Adamawa ne. Adamawa mobi wai wai wai gashi ta gudu kuwa na ga kwanaki can yan shekarun baya haka yan boko haram sun zo ma sun ci galaba garin naku yanzu dai an samu zaman lafiya ko alhamdulillah yanzu akwai an samu zaman lafiya sosai insha Allah komai dai yana tafiya normal dan a yanzu haka ma Mubi tana cikin zaman lafiya fiye da lokacin da boko haram din ma suka shiga na ga nan wani shago ne kuke da shi nan na gashi kuna sai da kaman kayan masarufi ga su madara ne ne menene ga sabulu ne mai ne kai kai ga har ga obal kai har biredi fa ga biredi ba na gani kamar tun daga can gida mubi ka fara shi ko koya ya aka yi ne a ba tun daga mubi na faro shi ba a nan abuja na fara wannan kasuwanci nan da a mai tama abuja na fara kasuwanci wani abokina ne ya sa ya ce da ni zo mu dan yi kasuwanci kaɗan to daga nan har dai muna dan yi har ni ma ya zama to ni ma alhamdulillah na dan samu alheri akan kasuwanci ne ok to shi abokin naka da ya jawo ka ya ce ka zo ku fara wannan harka har yanzu kuna tare da shi ko kuma kai yanzu kana cin gashin kanka eh alhamdulillah har yanzu dai muna tare da shi muna kasuwancin kuma lafiya lau babu wani matsala babu wani damuwa eh to ganin cewa na ganin wani shago ne haka babban shago kake da shi me baka karfin gwiwa baro mubi can garin mubi ka taho nan garin abuja ka zo ka fara wannan sana'a wani dan uwana ne ya kawo ni mubi daga mubi ya kawo ni nan garin ya zama shi a lokacin shi honorable ne ne to da tenuwansa ya kare shi kuma ya koma mubi to shine ni kuma da abokai da nake tare da sunan wurin sai suka ce da ni ai bai kamata in koma ba ya kamata in zo mu dan yi kasuwanci to nan dai abokin din ya bani shawara sai na taho ina tare da shi muna kasuwanci to malam ganin cewa yanzu kaga komai za a yi na rayuwa ana so a yi shi da ilimi da zamanance duk da na kalli cewa gaskiya gurin naka ya shagon naka ya kayatar da ni shin kai karatun boko kuwa eh alhamdulillah na yi iya gurgudo na yi karatun daga primary school zuwa secondary school daga nan kuma ban samu na ci gaba. Ka gama secondary? Insha Allah na gama secondary school. Amma baka sha'awan ci gaba da karatun naka? Eh to ina dai a kwanakin ba ina son in ci gaba da karatun nawa to Allah bai sa ba rabi da kasan komai sai in Allah ya baka ikon yi kafin nan ka yi shi sai daga nan kuma kasuwan nan dai dan dauke min hankali kuma ina jin daɗin kasuwancin din. A rana kuna yin kamanci nikin kamar nawa haka? ka a rana kaga dai ba zan iya kiyasta ba wani lokaci muna dan dai ciniki iya gwargwado wani lokaci muna dan samu dai kaman da shike kasan bangaren ba wai bangare daya ba daban-daban daban-daban ne to bangaren da nake wani lokaci ina samu kaman dubu saba'in dubu dari dari har da hamsin wani lokaci kuma hamsin wani lokaci ma dubu ashirin wani kuma lokaci dubu sha biyar duk dai ana bayar da ba iya samuwa ganin cewa ka duba rayuwar abuja rayuwa ce mai tsada mai wahalar gaske shin aina kake zaune ina zaune a maitama a nan annabil court a shi ce kai ma fa a anguwar masu hannu da shunin kai ma kake zaune wayi wayi wayi to haya kake biya koko yaya abin yake gaskiya ba haya nake biya ba ina samun alfarma ne abokanai na ne suke aiki a gurin suka ban shawara suka ce yanzu zanna ina dan samun alfarma a ina zaune a wajen kana da iyali kuwa ba akwai mata akwai yaya eh ina da mace amma bani da ban da ya ban da da masu don saboda bai kai shekara daya da na aure ba yanzu dai wata sha daya da dan kwanaki da aure amma tana nan garin ne na Abuja ko tana can garin Mubi a tana garin Mubi ban taho da ita Abuja ba to kaman wani lokaci kake dauka kaman kamun je can eh ina yi kaman wata biyu da dan sati wani lokaci wata biyu da sati biyu wani lokaci nake kafin je don yanzu haka ma bai wuci kwana uku da dawowa na ba ba wuce kwana uku ba da dawowa ba ka ce go kake alhamdulillah <laughs> to na gode kwarai na Allah ya taimaka kuma da wannan kasuwa da ake yi na gode sosai ni ma Allah ya saka Allah ya mana jagora baki da. amin na gode sosai Allah ya saka shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu lafiya. To a gaida Malam Sale. hey. matasa. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.